Ranar Asabar 20 ga watan jiya ita ce ranar da aka zaba domin gudanar da shagulgulan mata masu ƙiba. Matan dai kan ɗauki magunguna kala-kala ne a wani mataki na yin ƙiba. Magunguna kamar su lafusi, dinawal, madina, president ta mata a nan gaya ta ce. Wasu suna da jiki amma ba su iya su ci su hidda jikin nan waje. Shi yasa duk shekara da Allah ya gwada muna muna yin shan kiban nan. Ni kan kai na president cikin ni ga zuwa daji in ta yin hida musu itatuwa in gyara musu in rarraba musu tantorba mu ce ce mishi nan shi wannan magani. Da mu ma mun wara sha kwayoyin na bai da mu mun ka gani akwai matsala ba mu nan ga shanshi sai dai mu tai mu yi na gargajiyan nan a cewar dokta a kowace shekara mace ɗaya bisa goma a nan garin gaine ke fuskantar matsala ta kiwon lafiya wanda ke iya kaiwa har ga rasa rayuwarta saboda ɗaukan magunguna marasa kan digi saboda samun kiba wannan ya sa a yanzu mata suka canza salo inda wasu suka gwammace masu sha dusa akan magunguna a gaskiya da dusa nake shan kiba dusan kuma nami na gero surfe shi za a yi in aka yi surfen shi kuma baka ce shi za a yi surfen farko kenan za a maida shi a turmi kuma a sake daka shi in aka daka za ki samu wannan dusa mai laushi kika daure kina shan shi a hankali a hankali za ki ga jikinki yana kyau a garin gaidai Galibin maza na son mace mai kiba wannan shine ra'ayin usman a wallahi ina ra'ayi sosai saboda babu wanda bai son mai nauyi saboda yan matan malgoru sun ce mace mai kiba ita ce mata ba ramai kashi zalla don haka ni ma ban son kasusuwan nan zalla amma ban son a sha kwayoyi eh a haddasa cuwar wata don saboda sai a kawo mini lalura na sayan magunguna in ma an samu ran kenan wani bi ma sai a rasa matsaloli da dama akan kiwon lafiya ne dai waɗannan matan ke iya fuskanta to sai dai sun gwammace su rufe ido akan wannan saboda a cewarsu mace mai kiba abin alfahari ne ga mijinta ramtu isa wanke studio kalangu gaya